jama'a musulmi barkanmu da sake haduwa a wannan masallaci namu masjidu ali bin abi talib daga wannan yankin anguwa madinar zazzau a nan garin zaria lardin zazzau jihar kaduna a najeriya a yanzu da muke magana muna yammaci a yammacin alhamis ne yammacin shida ga watan ramadan hijirar mazan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga maka zuwa madina shekara dubu daya da ɗari hudu da arba'in da shida daidai da shida ga watan uku shekarar bature dubu biyu da ashirin da biyar wannan kuma shine majalisi na tamanin da shida insha Allah a cikin jerin giyar majalis na tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a cikin ainihin wato wannan wata mai albarka muna roƙo Allah madaukakin sarki ya mana gaman katar ya sanya mu daga cikin ma'abuta alkur'ani kafin mu saurari ayoyi da za mu ci gaba da tattaunawa muna son mai amfani da wannan dama domin yi wa al'umman ahlus sunna baki daya na wannan ƙasa aziya na rasuwan ɗaya daga cikin malaman ahlus sunna da Allah madaukakin sarki ya karɓi rayuwarsa yau da safen nan malam alhassan sa'id jingir muna roƙo Allah madaukakin sarki ya fita shi da rahma Allah ya sa aljanna makoma Allah ubangiji ya sa a yi wato can ya fiye masana mu ma idan mu ta zo Allah ya sa mu cika da kyau da imani a babu shakka a wannan na daga cikin abubuwa da yake alamta tafiyan ilimi kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayani annabi yake cewa ƙarshen zamani Allah zai dauke ilimi baki daya kuma zai ɗauki ilimi ne ta hanyar ɗauke malamai da haka mutuwar malami wa alaman ainihin wato tashin alkiyama ne Allah ya sa mu cika da imani muna kuma mika ta'aziyya ta musamman ga shugabannin wannan kungiya ta izalatul bid'a wa iqamatus sunna su Dr. Abdullah Balalau a bisa wannan rasuwa da kuma Sheikh Sani Yahya Jingir Allah maɗaukacin sarki ya ƙara muku haƙuri a bisa wannan rasuwa Allah madaukakin sarki ya shiga mana ya sa aljanna makoma kamar yadda muka saba za mu saurari ayoyi da za mu ainihin wato ci gaba da tattaunawa a kansu insha Allah waɗannan dai ayoyi da muka ji ne a jiya a kansu za mu ainihin wato ci gaba daga bisani sai mu ga yadda ainihin wato dama zai bayu gare mu za mu tashi faɗin Allah madaukakin sarki wa man azlamu mimman mana'a masajid Allah na'udhu billahi minash shaitanir rajim من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفون لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله الله واسع عليم jama'a musulmi idan ba manta ba a ƙarƙashin wancan aya muke tattaunawa a cikin bayanai ko masail da babban malamin tafsiri al imam abu abdullah al-qurtubi a cikin Sa' al-jami'u li ahkam al-qur'an yake kawowa wanda kamar yadda muka ji tun farko ya ce matsaloli ne guda bakwai zai kawo a ƙarƙashin wannan aya fadin Allah madaukakin sarki ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها zalunci وسعى في خرابها وانين wato ya hana عينه ambaci sunan سونا a cikin كاكنا Allah? kuma ya rinka rusa wannan masallacin ya rinka kokari da ainihin wato a aiki wajen rusa wannan masallaci wurin ainihin a ambatan Allah Allah yake to irin waɗannan mutane bai dace da su a ce sun shiga waɗannan ɗakunan ibada da ake ainihin wato bauta wa Allah ba ce suna masu tsoro a nan duniya akwai ƙasƙanci da Allah maɗaukakin sarki zai lullube su da shi sannan a ranar lahira akwai azaba mai girma Allah ka tsaye a ƙarƙashin wannan aya ne muka ji al-Imam ya kawo mana wasu masail wanda suke da alaka da masallaci har inda ya cike da tattauna mana wasu kazaya muhimma tare da yin alkawari cewa a can gaba insha Allah zai zai ƙara tattauna su to bayan wannan sai malamin ya cike wannan gaba ta hudu da cewa wadallatil ayatu aiza ala ta'zim amri salah wannan ayar idan mutane suka tsaya suka lura da ita da kyau tana nuna mana muhimmancin al'amarin sallah ina fatan jama'a gani kun gari Allah madaukakin sarki yana bayani ne game da mafi zalunci cikin mutane shine wanda ya hana ambatan Allah a cikin dakunan Allah to amma malamai sai suka gano ayan nan kuma tana mana nuni zuwa ga muhimmancin sallah ko akwai wanda zai gano mana ta inda ayan ke nuna muhimmancin sallah na'am saboda saboda an gabatar da sallah awwa a cikin masallaci barakallahu fiik tunda ana magana game da zalincin wanda ya hana ambatan Allah a masallaci kuma ya rusa masallaci wani aiki ne mafi girma wanda ake yi a masallaci sallah to ka ga nuna ibadan da ake yi a wurin da har Allah yake wanda ya rusa wajen shine mafi zalunci ya nuna ibadan da ake yi a wajen na da muhimmanci sai yasa za ku ga so da yawa ana alakanta kalman alfala'u ga ainihin wato ibadar sallah da inda Allah yake sifanta bayan Allah waɗanda suka ainihin wato zamo sun yi falahi Allah yake kad aflahal mu'minun sai ce ne alladina hum fi salatihim khashi'un Allah yake bayan Allah da suka yi imani sun rabauta Allah ka sanya mu daga cikin su to kai kaman ka tambayi Allah ne aikin da yasa suka rabauta abu na farko da Allah ya kawo sai ce su ne waɗanda a cikin sallolinsu suna da khushu'i kaga a ce kenan ibadar sallah tana daga cikin abin da yake sa mutum ya samu falahi duniya da lahira shi yasa ka ji a cikin kiran sallah duk sanda za a kira mutane su zo su taru a yi sallah menene ladani ke cewa hayya alal fala ku taho zuwa ga abin da zai sa ku samu rabo duniya da lahira jama'a an gane wannan da kyau ko ku duba wancan hadisi na yi wato zimam dinu sa'alaba wanda ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wata rana ya ce shi wakilin mutanen shi ne ya zo annabi ya gaya mashi wani sako addinin nan yake dauke da shi manzan Allah ce ka shaida ba wanda za a bautawa sai Allah kuma ka shaida ni manzan Allah ne sannan sai ce ka da sallah sai tambayi manzan Allah waɗanne salloli ne Allah ya farlanta mu maza Allah ce salawatul khams illa an tatawwa ko ta kauwa. salloli ne guda biyar sai in ka ƙara da nafulfuli wannan mutumi da aka gaya mai sai ce wallahi shi dai zai tsaye da sallolin da suke na farilla na ni kuma bai yi alkawari ba ya yi tambaya game da azumi annabi ya gaya mashi ya yi tambaya game da da ya gama tambayoyin sai ce la azidu ala zalika wala ya yace ba zan kara akan komai ba na waɗanda suke farilla kuma ba zan rage ba da izinin Allah shi ke nan manzo Allah ne ya ce mishi da ƙarshe sai ce aflaha in sadaka ya rabauta in dai ya gaskata abin da ya faɗa din nan ma'ana zai kula da sallah sannan zai yi azumi da sauran abubuwan da suke arkan na yi wato addinin musulunci to idan muka tsaya muka abin abinda malamai suka kira alfalahul haqiqi in aka ce rabauta menene rabauta na gaskiya wani babban malami al Afbahani al ar Allah ya tukan shi da rahma da yazo yana bayanin menene al-fala'u yace haƙiƙanin abin da ake cewa al-falah to shine abin da ya kunshi waɗannan abubuwa guda hudu yace kuma babu inda ake samun waɗannan abubuwa sai a aljanna na ɗaya yace rabauta na shi shine mutum ya samu rayuwa alladhi la fana'ula wanda babu karewa a cikin rayuwa kaga a ina yake samun irin wannan rayuwar sai a aljanna a nan duniya duk yadda ka samu rayuwa to akwai naƙasu saboda rayuwar za ta kare watan wata rana da haka babu rabautuwa a duniya gaba ɗaya an gane wannan ke ko na biyu ya ce inda ake samun wadata alladhi la faqra ba'dahu wanda babu talauci bayansa. a ina ake samun wadata da babu talauci sai a aljanna sannan ya ce na uku inda ake samun wato ilimi wanda baya gwamuwa da jahilci a aljanna ne kadai ake samun yan aljanna ma'abuta ilimi babu jahili a aljanna dan duk inda ka ji jahili yake akwai na kasa a wajen sosai a nan duniya amma a lahira a aljanna babu jahili jama'a saboda mustawa yan aljanna Allah na daidaita shi ne babu wanda zai ji wani ya fi shi jama'a an gane wannan da kyau ko to in aka ce akwai jahiliya a aljanna ya kenan akwai matsala kenan da haka in kai jahili ne a nan duniya ka fara tunanin baka da masauki a aljanna <laughs> ina ba dan aljanna gidan masu ilimi jama'a an gane wannan da kyau ko to inda za a samu ilimi wanda babu jahilci ta tare da shi nan ne ake samun fala wanda yake alhakiki sannan na hudunsu ya ce inda ake samun wato rayuwa wanda ainihin wato babu damuwa a cikin wannan rayuwa shine a alhayatul abadiyya rayuwa ne na jin daɗi inna lakum fiha a yake an ta'ishu wala ta mutuna ku rayu babu ainihin wato mutuwa to a shahi imam al-qurtubi yake a karkashin wannan ayan mun fahimci girman al'amarin sallah shi yasa jama'a al'amarin sallah ga duk wanda yake mai imani baya wasa da shi duk wanda ko kuka ga yana wasa da sallah to alaman yana cikin hadari a rayuwar shi saboda ba shi da ainihin wato garantin wato musuluncin shi ma zai tabbata domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa al'ahdu alladhi bainana wa baina ahlu shirki tarku salah abin da yake tsakaninmu da ma'abuta shirka shine barin sallah man aqama as-sala aqama ad wa man tarakaha fataraka ad ina fatan jama'a gane da haka ba a sassauci game da al'amarin sallah ga duk wani musulmi na gari sai ce wa annaha lamma kanat afdal al-a'mali wa a'zamaha ajra kana man'uha a'zama isma to tunda sallah ta kasance aiki mafi falala daga cikin ayyuka da Allah ya sa bayi a duniyan nan sannan mafi girman lada to wanda duk yayi sa'ayi wajen hana sallah to ya zama mafi girman zunubin aiki da zai aikata da haka jama'a duk wani aiki da zai taimaka wajen hana sallah to ka ce ba da kai ba in kuma kai haka ka samu zunubi mafi girma Allah ka tsare bayan nan sai ma ne alhamisa matsala ta biyar kullu mawdi'in yumkinu an yi Allah fihi an yi ubada Allah fihi uh, wa yasjuda aw wa yusjada lahu yusamma masjida duk wurin da za a iya yin ibada a wajen a ɗora goshi a ƙasa da sunan sujuda to wannan wajen yana ɗaukar hukuncin masallaci ina fata gani shi yasa kaji manzon Allah sallallahu daga cikin abubuwan da yake Allah ya bashi a keɓe wanda bai ba sauran annabawa ba yake ju'ilat liyal arda kulluha tahuran wa masjida an sanya mishi ƙasa baki ɗaya wuri mai tsarki da haka ko da baka samu ruwa ba za ka iya amfani da ƙasa kai tsarki sannan an sanya wa manzon Allah ƙasa ko ina ya zama masallaci shi yasa duk inda kake ba sai ka je wuri ginanne mai kusurwa da aka gina da bulo aka kewaye nan ne kawai za ka yi ibada ba kana iya shimfiɗa tabarmanka ko a cikin gonanka ne ina fata fahimta kai sallanka a wajen kana tafiya a hanya lokacin sallah ba gida gaba ba gida baya samu gefen hanya ka kabarta sallah sallar ka tayi ina fata manzon Allah kadai aka wa wannan al'umman da suka gabata daga cikin bambancin shari'ar mu da tasu shine su ba wanda ya isa bauta wa Allah sai ya zo wurin da aka kebance da sunan wurin bauta kaga wannan na da cikin sassauci da mu muka samu a musulunci shi yasa babu wanda yake da hamzarin ya ce ai wata dalili ta hana shi yin sallah wai ai saboda inda nake ba masallaci ne babu wannan uzur Allah ya sa mu dace Allah sallallahu alaihi wa alihi salama ga nan ma ya kawo hadisi ko yace manzo Allah tsira da hanta Allah suka fata gare shi yace ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura an sanya mini kasa baki ɗayanta a matsayin masallaci kuma wuri ne ainihin wato a tsarki to bayan wannan matsala sai malam yace as-sadisa matsala ta yi wato shida qauluhu ta'ala fadin Allah madaukakin sarki ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin a cikin ayar mun ji Allah ya faɗa haka ko cewa irin waɗannan mutane da suke mafiya zalunci da suka hana bayan Allah ambatan Allah a yi wato masallatai to su ne waɗanda ba su dace da su shiga wuraren nan da sunan sun shiga masallaci ba illa kha'ifina face su rinka shiga a matsayin masu tsoro su shiga a ɓoye suna tsoron kada a gano su yasa kaga masallaci duk inda wanda ba musulmi yake ba idan ya shigo masallaci sai ya tsorata wannan automatically ne kawai ina fata an gane Allah ya yi wa masallaci wannan alfarma duk wanda ba musulmi ba zai tsorata in ya shiga jama'a mun gane wannan da kyau ko in ba masallaci ba ba inda mutane suke jin haka sannan kuma malamai suka ce wannan aya tana kuma ƙara ba da labarin abin da ya faru ne ga ainihin wato al'umman da suka gabata da muka ji labari shi wancan baitul maqdis da wancan sarki a buktanassar ko ya rusa da shi da kiristoci aka ce kiristoci daga wannan lokacin duk sanda suka zo za su shiga baitul maqdis sai sun tsorata suna shiga ne cikin tsoro saboda sun zama ɓangare daga cikin waɗanda suka hana ambatan Allah a ciki kuma suka rusa wannan wajen malaman da kuma suka ce ayan ta sauka ne akan ƙuraishawa mushrikan ƙuraishawa da suka hana Annabi sallallahu alaihi wasallama shiga Makka domin umra ko to su ma aka ce su ne Allah ya saukar da ayoyin nan na cikin suratul Tauba da Allah madaukakin sarki yake cewa wa azanun minallahi wa azanun الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم كوكب wannan sura ko wannan aya bil ahad shine sai Allah madaukakin sarki ya kafa doka manzon Allah ya fito karara ce to daga yau garin makama ta haramta ga duk wani mushriki da aka aka yi musu iyaka da ainihin wato shiga garin to duk wanda ya yi yunkurin ko zai shiga to sai zai shiga a tsorace saboda bai san me zai iya taras ba idan aka gano shi cewa shi ba musulmi bane shi yasa a yau ana samun waɗanda ba musulmai ba suna ainihin wato shiga garin makka ko madina amma suna fadda kamani. ina fatan jama'a gane ba su isa su shiga a matsayinsu na arna ko na yi wato kakirai ba sai sun saje sai sun yi visa sun yi karya sun sauya suna an fahimta ko sun ɗauko jallabiya da hijabi sun saka dole ina fata an gane in ba haka ba su shiga a matsayinsu na kiristofa ba zai yiwu ba <laughs> jama'a gane wannan da ke ko ya shiga da aski irin na arnan nan da wannan shi a zanzare ƙaryan shi ba zai yi mushi ba domin Allah ya haramta wannan ƙasa ga waɗanda suke kafirai shi yasa manzo Allah ya ce a fitar da mushrikai gaba ɗaya daga jaziratul arab ina fatan jama'a an fahimta to shine abin da ayan ne yake tabbatarwa cewa ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin Allah ya kafa doka akan waɗancan na baya ba da labari abin da ya faru da shi kuma nan gaba abin ya ci gaba da wanzuwa a haka jama'an gane wannan da ko to har ila yau malamai suka ce daga cikin wato ma kana lahum an yadkhuluha da Allah Maɗaukakin sarki ya kawo shi ne da Allah madaukakin sarki ya sanya a rinka kama waɗanda suke kafiran amana a matsayin wato masu ba da jizya ina fata an gane waɗanda suke kasiran yaƙi kuma to su kawai yaƙansu za a yi a karkashe na kashewa a kama wanda za a kama a matsayin bayi kaga wannan ma a cikin ƙasƙanci suke kenan ina fata an gane gashi annabi yake cewa ala la hujja ba'da al'ami mushrikun wa la yatufa bil baiti uriyana za Allah ce kada wani kafiri ya sake zuwa aikin hajji a dakin Ka'aba kuma kada wanda ya sake kewaye ɗakin kaba tsirara domin wannan na daga cikin abin da suka rika yi a jahiliya Allah ya kyauta matsala ta ƙarshe a ƙarƙashin wannan aya mana yace a sabia qawluhu ta'ala shine faɗin Allah madaukakin sarki lahum fid dunya khizyun to menene sakamakon irin waɗannan mutane wanda suka hana bayan Allah ambatan Allah a ɗakunan Allah Allah yake tun daga nan duniya akwai kaskanci da za su fuskanta shine wancan da muke ishara sun fuskanci kaskanci na kasantuwansu a ƙarƙashin gwamnatin musulunci kuma dole su rinka bada jizya waɗanda kuma suka nuna cewa su ba za su ainihin wato yi sulhu da musulmai ba to za a yaƙe su a kashe na kashewa a kama na kamawa a matsayin bursunan yaƙi ina fatan jama'a gani shi sai ce alƙaslu lil harbiyyi kun gani ko kaskanci na kisa da za a yi wa duk wani kafirin da yake wato ba na amana ba shine alharbi sannan wal jizyatu lijimmi bayar da jizya ga kafirin da ya yarda shi zai ainihin wato zama zauna a karkashin gwamnatin musulunci kaga kaskanci ya tabbata ina fata an gane sannan kuma a waɗanda ba su musulunta ba to idan aka je yaƙi za a kashe su a matsayin arna wanda kuma ranar lahira su tashi su zai shiga wuta Allah kyauta waɗanda Allah ya musu gaban katar kuwa sun karɓa addinin musulunci da haka sun dawo sun yi imani sai ainihin wato wannan ƙasƙanci ya ƙare a kansu kafin su ainihin wato musulunta Allah ya kyauta to bayan wannan ne sai Allah ya ce walillahi wal maghrib da ainihin wato mahuda rana shine al-mashriq inda rana ke hudowa da safe da kuma al-maghrib inda rana ke tattarawa a yamma ta fada to Allah yake da gabashin duniya da yammacin duniya baki ɗaya na Allah ne kaga Allah ya jingina wa kansa domin ya tabbatar wa mutane cewa ba wanda yake da iko akan wato wannan halitta na duniya ce shi Allah da haka da gabas da yamma na Allah ne sai Allah yake fa aina ma tuwallu fatamma wajhullah da haka duk inda kuka fuskanta to nan ma fuskan Allah ne inna Allah wasi'un Allah mai fadin yalwa ne alimun kuma masani ne game da abin da kowa yake aikatawa wannan aya ita ma ta zo da wasu matsaloli tare da yadda ake ganin aya kamar gajeruwa amma bayananta da ba a tsaya a yi tafsiri to shi ma sai a ɗauki darasi masu ɗimbin yawa ana tattauna su amma lallai za mu lakasa bayanan ne ma'ayin isar da sakon insha Allah imam al-qurtubi dai har ila yau a cikin tafsirinsa yace fihi khamsu masail akwai matsaloli guda biyar wanda za a fitar a gurguje matsala ta farko shine me ake nufi da al-mashriq me ake nufi da al-maghrib shine bayanin da muka yi ina fata an gane wato gabas da yi wato yamma to da Allah yake fa aina ma tuwallu me ake nufi duk inda kuka fuskanta fasamma wajibullah fuskar Allah ne wannan aya shin tana nuni akan cewa kenan idan mutum ya tashi yin sallah sai ya juya ya kalli yamma sallar shi ta yi ko ba ta yi ba ba ta yi ba to kaji <laughs> an samu a fil mas'alati kaulani ko minhum man yarawna jawazu salah wa minhum man yarawna batlan salah wasu suna ganin sallah ta yi wasu na ganin ainihin wato ba sallah ba ta yi ba idan muka dubi zahirin wannan a'yan, kai ka ce kamar sallah ta yi saboda Allah ya ce da gabas da yamma duk tashi ce kuma duk inda kuka kalla to tamma wajhullahi jama'a gane wannan ke ko to amma kuma kallon alqibla sharadi ce mai girma daga cikin sharuɗan sallah sai yasa ka ga musulmi na gari duk inda yake a duniya gabas yake kallo zai yi sallah to idan haka ne an ce kuma gabas sharaɗi ne na ingancin sallah kenan duk wanda bai cika wannan sharaɗin ba ba shi da sallah zama gane wannan ke ko to ta yaya za a haɗa wannan ayan da wannan ainihin wato hukunci shine malamai suka fitar da mas'aloli kusan guda goma a ƙarƙashin wannan gaba ina fatan jama'a gani wajen ƙoƙarin fahimtar fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah malam qurtubi yace ikhtalafa ulama fil ma'anar ladhi nazalat fi malamai sun yi sabani akan mece ce ma'anar da za a fahimta wajen wannan aya me yasa alaka saukar da aya daga ciki yace ce qala abdullahi Guna amir bin rabi'a mala abdullahi dan amir dan rabi'a yake nazalat fi man salla ila ghairi al fi lailatin muslima wannan ayan ta sauka ne domin ta bayyana hukuncin wanda ya samu kanshi a cikin duhun dare wanda babu ainihin wato wani alama da zai sa ya gano alƙibla kuma yana buƙatan yin sallah da haka sai ya waiga ya kalli inda zuciyar shi ta riya mishi sai ya sallar shi to amma daga yi ya waye sai ya gano ashe ba alƙibla ya kalla ba ina hukuncin wancan sallar da yi to ayan nan ta sauka don ta nuna mishi cewa sallar shi ta yi tun da kuskure ya ina fata an gane irin haka ya faru da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin hadisi da al-Imam Tirmidhi ya rawaita suka ce a ah, Amiru dan Rabi'a sahabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa radiyallahu anhu yace kunna ma'a annabi sallallahu alaihi wa sallama fi layla fi safarin fi laylatin muslima mun taba kasancewa a halin tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani dare mai duhu ma'ana babu hasken wata an fahimta ko me ya faru sai ce falam nadri ayyal qibla da lokacin sallah yayi muka rasa ina ne al-qibla kuma kowa sai ijtihadi ijtihadin da kuma ya saba ma na na dan uwan shi a daidai lokacin da wannan zai ce ka ni na ganin kamar ta nan muka taho ko to yayin da muka taho ai mun ba alƙibla baya ne to in za mu yi sallah kamata yi mu juya mu kalli baya an fahimta wannan kuma yake a'a ai hanyar ta ɗan yi kwana lokacin da muke tafiya don haka kwanan nan da muka yi mun sake kallon alƙibla da haka inda muke kallo kawai nan za mu da mu fuskanta mu sallah haka gaba ɗaya ce suka saba ba wanda ya je da fatawan wani da haka me za su yi sai suka ce to tunda ba wanda ya yarda da na kowa kowa ya kalli inda ya gamsu da shi ya sallah da haka haka aka yi sallah kowa na kallon wuri daban amma sai suka yi hikima sai suka ce bari kowa ya sa alama inda ya kalla in gari ya waye sai mu gane wa yake akan daidai jama'a an gane wannan da ke ko me ya faru fa salla kullu rajulin minna ala hiyalihi kowane mutum daga cikin sai ya salla inda ya gamsu falamma asbahana abin da zai bada mamaki shine gari na wayewa sai ce fa'iza laisa ahadun minna a fabar ƙibla dukkansu sun bauɗe wa alƙibla ba <laughs> wanda ya kalla alƙibla da shi ne zai suka ce to maranta ya mu je mu ga wa mai gidanmu manzan Allah sallallahu alaihi dama idan suna a halin tafiya in suka zo masauki inda za a yada zango to suna kefance manzan Allah da inda za a sauke shi saboda kada ma'ana su dame shi ba a san irin halin da zai iya kasance ba ko na wahayi da zai zo mishi ko na wani kefancewa da yake son yi ya gana da Allah da aka sai a bar manzon Allah can daban su kuma su je su kewaye shi suna yi suna lura da inda da aka da suka yi sallan gari ya waye duk suka gane sun bauɗewa alkibla suka ce to bari mu je mu gaya manzon Allah mu ji ina hukuncin sallan da muka yi kun fahimci tambayar yanzu ko suna zuwa wajen manzon Allah annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama fa nazalat nan take sai aka yi wa manzan Allah wahayin wannan gaban aya shine Allah ya ce fa aina ma su tuwallu fa samma wajhullah ba matsala duk inda kuka kalla nan ma za ku tarar da fuskan Allah da haka sallar ku tayi jama'a an gane wannan ke ko to kaga wannan aya yanzu malamin nan suna hujja akan cewa dalili ne akan idan mutum ya samu kanshi a wurin da ya kasa gane ina ne alƙibla sai ya yi iya hadin shi wajen gano alƙibla amma sai ya kuskure to bari daga baya in ya gano cewa kuskure yi ba sai ya sake sallah ba sallar shi yi. zama an gano wannan da kyau ko na'am eh in ya samu wahani kwarai da gaske zance na biyu daga cikin malaman da suka bada wannan fatawa akan cewa a ah, idza salla fil idan mutum ya salla a lokacin da ake cikin hadari li al qibla ya kasa gano al qibla ثم استبان له بعد له بعد بعد ذلك انه صلى لغير القبلة daga baya sai gano cewa ba alqibla ya kalla ba fa inna salatahu jaiza sallar shi ta yi ina fata an gane haka al Sufyan ya bada wannan fatawa da Abdullahi ibn al-Mubarak da imamu Ahmad da Ishaq ibnu rawiya Allah madaukakin sarki ya kansu da rahma wa huwa qawlu abi hanifa wa malik abu hanifa da malik su ma sun ba da wannan fatawa akan cewa ayan nan tana magana ne akan wanda ya salla ya kalli inda ba alƙibla ba amma da kuskure ina fata an gane zance na biyu abdullahi dan umar Allah madaukakin sarki ya kara mishi yadda yace wannan aya nazalat fil musafiri yatanaffalu haythu ma tawajjahat bihi rahilatu shi kuma yace 'A'yan ta sauka ne domin ta bayyana hukuncin matafiyi da yake akan abin hawa kuma sai ya buƙatu zuwa ga nafila akan abin hawa kun san babu laifi ya halaka mutum ya sallan nafila akan abin hawa sallan farilla ne ba daidai ne mutum ya akan abin hawa ba sai ya tsaya ina fata an gane Allahumma sai inda uzuri ko laluran wato ba daman tsayawa a daidai wannan lokacin kuma kafin ya kai inda zai samu ya tsaya lokacin sallar zai wuce to shi wannan yana iya yin sallah akan abin hawa a bisa lalura ina fatan ma gani amma na nafila to ita kam ana son mutum ma ya yi ta akan abin hawa ko babu an yi wato laluran da zai ana shi tsayawa to inda iskaliya yake shine idan ka kama hanyar garin da za ka sai zan abin hawanka yana kallon inda ba alƙibla ba to in za ka yi sallah ya za ka yi shi na abdullahi dan umar ce ayan nan ta sauka ne domin ta nuna wa matafi yana iya yin sallar shi haka ba ko ina fata da wa gani shine ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idan zai yi tafiya yadda annabi yakan yi shine kafin ya fara tafiya da abin hawan sai ya daidaita abin hawan shi ya kalli alƙibla zai juya fuskan abin hawan kamar ka ce babur ko mota a zamanin cike nan ko annabi na kan taguwa ko doki ko wani abu makamancin haka sai ya juya ya kalla alƙibla idan ya saita alƙibla sai ya takbiratul ihram Allahu akbar an fahimta daga nan sai ya kada abin hawa sai ya ci gaba da tafiya to yanzu yana cikin tafiyar nan duk sanda ya buƙaci yin sallar nafila kawai sai dai ya kabbara ya ci gaba da sallah ba sai ya sake kallon alƙibla ba wancan kabbara haramun da ya yi ya yi mashi kowa ina fata gani da haka yanzu duk inda abin hawan ka ya kalla kakka ce za ka juya dan ka juya kila za ka bi wani hanyar da ba hanyar ka ba sai ka ci gaba da sallan ka in haka ce me hujjan ka sai ka ce ga aya Allah ya ce fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah kun ji abu na biyu kenan imam muslim ya fitar da wannan ainihi wato a hadisi wanda yake tabbatar da cewa a nabi sallallahu alaihi yana yin nafila akan abin hawa kuma duk inda dabban ya kalla sai ya sallah gashi sai ce wa fihi nazalat akan wannan irin kabiya sai aka saukar da fa aina ma wallu fa tamma wajhullah mala yace wala khilafa bainal ulama fi jawaz an-nafila 'ala ar li hadha al-hadith wa ma kana mithlihi malamai ba su sabani ba akan halaccin yin nafila akan abun hawa da dalilin wannan hadisin ko kuma wani bukatuwa irin wannan to sai magana ta gaba wasu malamai suka ce a ya kawo wancan magana ne na waɗanda suka ce ba za a yi sallan farilla ba a sai dai an tsaya kamar da dai muka tattauna kuma wannan shine magana mafi inganci amma kamar da muka ce sai inda lalura an fahimta ko inda lalura don mutum ya yi sallah kan abin hawa ko da na farilla ne babu laifi insha Allah to sai fatawan imamu Shafi shi kuma bari ku je wani fatawa ta shi da shi da abu hanifa da ainihin wato almajiransa da alhassan ibn huyayyin da allai dan sa'ad al-misri da dawud ibn ainihin wato aliyin suka ce ya juzu tatawwu ala rahila kharij al-misri fi kulli safari su kuma suka ce idan mutum yana son ya sallar nafila to yana iya kallon duk inda dabban shi ya kalla wannan babu matsala an gane wannan da kyau ko amma idan a cikin gari ne to mutum ba zai irin wannan nafila akan abun hawa ba wato sai in a halin tafiyan da za a yi kasar kenan ko amma a cikin gari kana kan mashin ɗinka kaka ce za ka yi nafila ka samu inda za ka gaya tun da cikin gari kake an fahimta ko abu yusuf shi kuwa yana cewa a'a shi bai yarda da wannan ra'ayin ba ko a cikin gari ne kana iya yi nafilan ka akan abu hawa da aka ka hau babur ɗinka yanzu zaka je sabon gari ko tudun wada kafin ka isa an kira sallah na azhar ko la'asar sai kuma ka saba yin nafila kafin sallah azhar ko la'asar to sai kake ganin tunda akan hanyar nan yanzu kafin ka kai zaka iya yin nafilan ka bar kawai kai nafila kana zuwa ko da an tara sallah sai dai ka shiga masallaci to ya halatta kai nafilan ka ina fata an gane abu yusuf al kabi ya ba da wannan fatawa saboda hadisin ya haya dan sa'id daga anas Ɗan malik anas ya kasance yakan yin nafila akan dabban shi a cikin garin madina ina fata an gane kuma wannan magana yana da ainihin wato wajihi mai karfi ina fata jama'a an gane Allah ya taimaka to sai ah, magana kusan ta ƙarshe da malamai suka yi game da sababin saukan wannan ayan wasu malamai suka ce ayan ta sauka ne akan sarki na jashi sun san sarki na jashi ko wannan sarki da ya musulunta a cikin mutanen shi amma ya kasa bayyana imaninsa sai bayan da ya rasu annabi ya tara sabai aka ji aka yi mishi salatul ghaib to me yasa suka ce ayan nan ta sauka akan shi bari ku ji abin da suka ce yace wa zalika annahu lamma mata a lokacin da sarki na jashi ya rasu da annabi'u sallallahu alaihi wa alihi wasallam almuslimina ila salati alaihi kharij madina, sai annabi ya tattara sahabbai yace kuma fitar da wajen gari mu je mu mishi sallah fa qalu sai sahabbai suka ce kaifa nusalli ala rajulin mata ya manzo Allah ta ya ba mu yi wa wani mutumi da ya rasu a wani waje can ta ya za mu yi mishi sallah wa huwa yusalli li ghairi qiblatina a halin sallolin da ya rika yi ba alkibla irin namu yake kallo ba wa kana najashiyu malikul habasha wannan sarki najashi shine sarkin kasan habasha wasmuhu asmaha sunan shi asmaha ta ko wa huwa bil arabiyya wato da larabci kenan shine ma'anan annajashi yusalli ila baitul maqdis hatta mata shi ya rika kallon baitul maqdis ne har ya mutu wa qad surifat al-qibla ila al-ka'ba alhalin kuma an riga an sauya al-qibla ya koma yana kallon ka'aba fa nazalat al-aya sai aka saukar da wannan ayan akan sa cewa fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah ina fata an gani kama wasu malamai suka ce wannan magana da aka kawo magana ne mara karfi gaskiya saboda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya bayyana wannan sallah ne ga sarki najashi saboda ya mutu yana da imani kuma a babu ainihin wato waɗanda za su yi mishi sallah a inda ya rasu ina fata an gani tare da wasu sun ta kawo wasu istimalat akan wannan kabiyan sarki na gashi ba nan ne muhallin tattaunawar shi ba in mun zo can gaba insha Allah akan ayan kad nara takalluba wati ka fis sama to zamu ji sauran bayani da suke da alaka game da al-qibla Allah ya sa mu dace to bayan wannan sai Allah madaukakin sarki ce fa haina ma wallu fa tamma wajhullahi ko wasu malamai suka ce wannan ayan na daga cikin ayoyin da aka shafe dokansu kun ji kadai a fassara kuma da wasu malamai suka yi kenan akan cewa an saukar da hukuncin kafin a saukar da ayar da ta yi magana akan cewa a kalli alkibla kafin wannan lokacin duk inda aka kalla aka yi sallah sallah ta amma daga sanda aka ce fa walli waje haka shakar almasjid haram wa an shafe walillahi almashriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah jama'a gane wannan dake ko Allah ya samu dace ta anan akwai wata matsala mai muhimmanci da ya kamata mu yi mana ishara al-qurtubi da zo kan matsala ta hudu a karkashin masail na wannan ayan ya tsaya ya tattauna qadiyan menene ma'anan wajhullahi da aka faɗi a cikin ayan nan cewa fuskar Allah to anan anan ne wuraren da ya bayyana da shi ta ainihin wato ash'ariya ina fatan jama'a gane domin tabbas duk yadda kuka ji muna kawo wato reference da al-Qurtubi a wajen fassara ayoyi a cikin ayoyin da suke ayatu sifat malamai sun ce ba ba madogara bane a nan jama'a saboda yana da aqida ta ash'ariyanci aqida ash'ariyanci kuwa game da ayoyin sifat shine ta'awilin ayoyin da haka duk inda aya ta zo tana magana game da wani sifar Allah to sai ku ga yana ta yana ta rawa yana ta rawa karshe ya zo ya kore ma'anan da malaman salaf suke baiwa waɗannan ayoyi a ka'ida kuma ayoyin sad ana fassara su ne kamar yadda Allah ya faɗe su haka manyan malamai suka faɗi tun daga kan su imamu malik har zuwa ƙarnin su an yi wato ibn taymiya har zuwa zamun nan namu malamai suka tabbatar da cewa yadda annabi ya koya wa sahabbai ma'anonin waɗannan ayoyin shine a fassara su yadda suke kuma a kudirta cewa abin nan da aka ji Allah ya faɗa gaskiya ne sai dai yaya sifan yake ba wanda ya sani sai Allah kuma babu wani halitta da ya kama da Allah kan wannan sifan ko da an ji sunan yayi kama da sunan wani abu da ka sani na halittu kamar yadda ka ji yanzu wajhullahi fa aina ma tuwallu fa tamma wajhu Allah fuskan Allah to kaga fuska akwai halittu da yawa da ka san su da sunan wani abu fuska ko to ba za ka fassara na Allah da irin na halittu ba sai ka ce fuska wacce ta dace da Allah yaya take sai ka ce Allahu A'ala, Allah shine ya sani saboda Allah ya ce laisa ni shay to sai a ce to tunda ba za mu iya kwatanta shi ba mu ce ba fuska bane mana mu juya fassara mu fassara shi da wani abu sai a ce to kayi wa Allah gyara kenan shi Allah ya kira sifan da wajhu ne wajhu kuma a larabci fuska a yarenku, idan ka ce za ka fassara da wani ma'anin daban to ka canza abin da Allah ya faɗa ke wannan kuma sifa ke daga cikin sifan kafirai su ne alladina yuharrifuna al-kalima an mawaqi'i da haka malaman salaf duk ayan da ta zo ta bayani game da wata sifa daga cikin sifofin Allah za su fassara kuma su faɗi cewa ma'anan wannan sifar yadda Allah ke nufi ne wanda ba wanda ya sani shi Allah kuma ba za su canza fassaran ba da haka fuska ne ko hannu ko ido ko ƙauri ko ainihin wato kowane irin sufa da kaji duk suna nan a cikin alkur'ani birjik wannan ɗaya ne daga cikin misalan to gaskiya kurtubi ya bayyana ainihin wato aƙida shi ta ash'ariyanci da ya zo wajen wannan gaba sai da ya shanye kusan shafi guda yana ta wannan kwane-kwanen wadda ba ta da ainihin wato hujja matsalar da ya tattauna kenan a ƙarƙashin al matsala ar-rabi'a da aka jama'a a kiyaye fassarar da ya a nan malamai ba sa ɗaukar shi malaman salaf amma a sha'ira 'yan uwan shi za ka ji suna ƙarfafan wannan fassara Allah madaukakin sarki ya kyauta da aka ji inda kuka fuskanta fasamma wajhullahi fuskan Allah ne aini wato a wannan nahiya ka faɗe shi yadda Allah ya faɗa amma ka ƙudurci cewa ma'anan ba ƙwaƙwalwanka ba zai taɓa fahimtar shi ba sai Allah kenan ka zauna lafiya jama'a an gane wannan da ke ko wa qalat ah, menene ah, ah, wancan ayan ta mubaya'a innal ladina yubayyi'unaka inma yubayyi'un Allah yadullahi fawqa aydihim Allah ya ce hannun Allah yana sama da hannunsu to haka za ka fassara ka ce hannun Allah sai ka ce irin hannun mutane sai ka ce a'a me yasa ba za a ce irin hannun mutane ba saboda Allah ya ce laisa laysa kamithlihi shay'un babu irin Allah ai shi Allah shi kadai ne unique ba abin da yake irin Allah to tunda babu wato abin da yake kama da Allah mu ce ba hannu bane mana mu ce karfin Allah sai mu ce to ka gudu gara ka fada zago in ka ce karbi dan adam bai da karbi raƙumin gidanku bai da karbi dabbobi ba su da karbi kaga ba ka san ka faɗi wata sufan kuma ka faɗi wata to me yafi maka zama lafiya ka faɗi wanda Allah ya faɗa sai kuma ka kore shi daga kamanceceniya da komai wannan ya fi zama lafiya kuma ya fi abinci shi yasa su da kansu ash'ariyawan idan suka zo za su sifanta ahlus sunna wajen mu'amalantar ayatul sifat sai ka ji suna cewa fariqus salaf aslam tafarkin da magabata suke bi wajen fassara ayoyin sifa wallahi ya fi zama lafiya amma sai suke wa fariqu al-khalaf abyan amma tafarkin ‘yan baya to ya fi yawan bayani to ina amfani yawan bayani ba zama lafiya <laughs> ina fata jama'a gani Allah ya kyauta da aka fasan ma wajhullah nan din ma fuskar Allah ne inna Allah wasi'un alim Allah bai fadin yalwa ne kuma mai masani ne mai cikakken sani daga nan sai Allah madaukakin sarki ce وقالوا اتخذ الله ولدا نعم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له فإنما يقول له fayakun idan ba manta ba dai har ila yau Allah yana ta ba mu labari ne game da bani Isra'ila ko yahudinsu da nasaransu sai Allah ya ƙara gaya mana wani irin mugun hali da kuma mugun kudiri da suke da shi game da Allah madaukakin sarki Allah ya ce wa qalu takhadha walada suka rinka faɗi da bakin su can wanda ta tare danyen kashi ko suka ce wai Allah ya rike da kalman ittihar yana nufin wato kaman mutum da ya nuna karfa karfa ya kwace abin da yake na wani shi kuma sai ya maida tashi shine ma'anar ittihar da haka suna sifanta Allah da cewa ittakhadha Allah walada domin in aka ce musu Allah ya haihu ne za su yi ah, bai haihu ba amma wani halitta ne ya haihu sai Allah ya ɗauki wannan ɗan sai mai da shi ina fatan jama'a kaga wannan mugun muguwar kalma ce Allah da kanshi da ya yi kaito labarin abin da suke faɗi saboda nauyin kalman da mugun ma'anan da kalman ke ɗauke da ita sai Allah da kanshi yake subhanahu dan ya tabbata ga Allah wato kamar kace Allah ya tsari Allah tir da irin wannan magana a ce Allah ya riki da irin kamar hankaka kenan ko mai da dan wani nata to irin haka suke jingina wa Allah fa Allah ya ce subhana sarki ya tabbata ga Allah bal yadda suka faɗi wallahi ba haka bane yadda al'amarin yake shine lahu ma fis samawati wal ard duk abin da ke sama da abin da ke kasa ai mallakar shi ce to abin da yake mallakan ka taya kuma za a ce ka kwace daga ciki ka maida taka a wannan eh, babu babu insijani a cikin zance ina fata an gane abin ya wanda gaba ɗaya mallakar ka ne sai kuma a ce ka yi kwace wannan wani irin abu ne kamar misali ne kai ne Allah ya wadata ka sai kana da shaguna da ka buɗe ka zuba kayayyakin haja na siyarwa kuma sai ka ɗauko yara da za su rinka tsare maka shaguna wannan yana shagon kayan abinci wannan shagon kayan provitar wannan kayan takalmi wannan kayan sawa misali ne nike yi kaga duk mallakar ka ne dukiyanka ne a ciki to sai kuma ka je ɗa shagon mai takalmi sai ka je ka ɗauko wani takalmi sai ka yi wa wani kyauta da shi sai a ce ka yi wa wannan yaron shagon kwace da Allah magana ya dace a ce kun ga wannan mutumin ya kwace wa wannan yaron takalmi a shagon shi to ai da shagon ta takalmin da abin da ke shagon din nashi ne koko <laughs> jama'a to irin haka ne fa yahudawa sai suke ce wai Allah ya rikida shine Allah yake subhanahu ballahu ma fi samawati wa ma fil ard ai abin da ke sammai duka wal ardi da abin da ke kasai duka nashi ne kullun lahu baki ɗaya waɗannan halittun lahu qanituna gare shi suke komawa da bauta duka su suke bautawa ga ayoyi nan birjik Allah ya tabbatar mana da wannan ko yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil sabbaha lillahi ma fi samawati in kullu man fil ardi in kullu man fi samawati wal ardi illa atir rahmani abda to ta kuma ba a ce Allah ya yi kwace a ciki wannan zalunci ne a cikin zance Allah bai da wannan magana ba Allah ya kyauta sai Allah madaukakin sarki ce badi'us samawati wal ard yo Allah da shine wanda ya kiri halittan samai da ƙasa ba inda aka taɓa sanin labarin wani halitta sama wani halitta ƙasa sai da shi Allah ya kirkiro halitta kuma ya halitta to yanzu sai abin da ke ciki ne za a ce kuma ya yi kwace kuma kuna fahimta ko ai Allah shi ya fara halittar sama da ƙasa kafin Allah babu inda ake da labarin wani halitta sama da ƙasa Allah shi ne first inventor da ya inventin sama ya inventin ƙasa shi ne malam bage daga na aka samu ai kalman bid'a da ake cewa abinda mutum ya kirkira wanda da babu shi jama'an gane wannan da kyau ko to Allah shi ya fara halittar sama da ainihin wato ƙasa wa idza qada amra yadda al'amarin Allah yake shine da zaran ya nufi wani al'amari ya kasance ba wahala yake ba shi ba abu fa inna ma ya ƙulu lahu kaɗai Allah umarni zai ba wannan abin ya ce abin ya zamo da kanshi kuma abin ya zamo da haka ba wani wahala Allah ke sha ba ne Allah ke cewa idan ya nufi abu inna ma ya ƙulu lahu kun bainal kafu wan nun biyu ne kawai da zaran Allah ya ce bi and it must be kasance kawai sai abin ya kasance to Allah da yake da wannan ikon kuma za a ce wai yayi kwatan da kaga wannan kalma ta yi muni jama'a Allah ubangiji ka tsare mu daga kalmomin kafirci Allah ya ce fa inna ma yaqul lahu kun Allah kawai zai ba wannan abun umarni ne cewa ki zamo fa yakun sai abin ya kasance sai abin ya zamanto jama'a gane wannan da ko waɗannan ayoyi insha Allah za mu zo mu tsokaci akan su idan Allah ya kai mu darasin gobe saboda yanayin lokaci a nan za mu saurara mu ne wa kowa fatan alkhairi ubangiji Allah ka amfanar da mu abin da muke ji kuma muke saurare Allah madaukakin sarki ka ba mu ladan da kake baiwa bayi da suke kokarin fahimta wato littafin ka alkur'ani mai girma a cikin wannan wata mai albarka Allah ka gafarta mana kurakuren mu ka sanya mu daga cikin yantattun bayi daga wuta a cikin wannan wata mai albarka ta wanda muke wa kowa fatan alkhairi Allah ya mai da kowa gida lafiya subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم, نعم، تفضل عليكم السلام ورحمة الله عفوا نعم آمين يا حي يا قيوم صلى الله عليه وسلم نعم شكرا كثيرا امانه na gane na'am malam yana tambaya akan cewa a shin a irin wannan zamani za mu iya cewa akwai kafiran amana kamar yadda muka ji yanzu akwai ire-iren su kwarai da gaske akwai su ina fata an gane gwargwadon irin amanar da aka yi ne na zamantakewa gwargwadon irin an yi wato yadda za a kira su da kafiran amana sannan gwargwadon yadda suka rike alkawarin gwargwadon yadda za a yi wato mu'amalance su kamar misalin irin yadda muke zaune a wannan ƙasa da Najeriya ina fata gani kafiran da muke zaune da su musamman da aka kawo mana aka haɗa mu da su aka haɗa kanmu da su a nan arewaci a bisa irin wannan yarjejeniya aka yi wannan zamantakewa ina fata an gani to tabbas za a mu'amalance su ne a irin wannan matsayin har sai an ga ainihin wato abinda zai sa a kore wannan matsayin ina fata an gani Allahu a'ala na'am eh alamomin shine suna zaune da ku lafiya a garin da kuke kowa na sabgar gaban shi ba su hana ku abin da kuke yi ba kuma ba ku hana su abin da kuke yi ba sannan akwai wato kamar ka ce a ransom da ake karba a hannunsu wanda ake badawa a matsayin jigila ake ce mushi kowa ne jizya ina fata an gane to shi ne dai manya-manyan alamomin wallahu ala amin amin Aka hukun Allah na'am wa alaikum salam wa rahmatullah la alaikum amin ya hayya kai subhanallah na lillahi Allah ubangiji ya bashi lafiya to jama'a kun ji akwai mala Abubakar wanda shine ciyaman na masu gudanar da harkokin wannan masallaci Allah ya dora mushi jarabawa na rashin lafiya kuma yana gida ko yana jinya da haka jama'a a kan ya sha cikin addu'a Allah ya bashi lafiya mai daurewa Allah ya sa kuma ya zama kafara ne gare shi da mu baki daya ubangiji Allah madaukakin sarki duk marasa lafiyar mu Allah ya ba su lafiya mai daurewa da waɗanda suke fita da nasu laluran da wanda laluran ta hana su fita baki ɗaya muna musu addu'a Allah ya ba su lafiya akwai yan uwa masu a bukatan addu'a cewa sun ya sa addu'a mu wa kowa addu'a Allah maɗaukakin sarki ya fi mu sanin bukatun kowa daga cikin su da mu baki ɗaya Allah ka biya wa kowa sa na alkhairi Allah ka sa ainihin wato a wannan azumi da muke yi zai zama sanadi na karban dukkanin bukatu da muke da shi a wajenka ya Allah ya rahmanu ya rahim ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum Allah ka karba mana to anan za mu saurara insha Allah wa assalamu alaikum wa rahmatullah